يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الأعزة فقد دخلنا شهر الخير والبركة وإدء من النيران وقضينا أياما من فهنيئا بسهر الصبر والمغفرة والردوان كما ثبت في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مرضة الشياطين وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقتر ولله في كل ليلة من رمضان إدقاء من النار وهو أيضا شهر مبارك يفيض الله فيه على عباده المؤمنين من النفحات والكرامات والمغفرة والردوان وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا استجيب له ما لم يكن إثما أو قطيعا ومما يستحب علينا عباد الله في هذا الشهر المبارك المواساة للفقراء والأرامل والمساكين والمحتاجين لأن ذلك يزاد فيه رزق المؤمن قال صلى الله عليه وآله وسلم من أفقر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه أحمد والترمذي وغيرهما ويصاب أيضا الإكثار من النوافل الصلاة في رمضان الخير وقراءة القرآن ودراسته والتفاسير وخاصة التراويح والتحجد في العشر الأواخر منه وكل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الأشر الأواخر شد مئزارا وأهيا ليلا وأيقظ أهلا وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي وكل ذلك صحيح أيها الإخوة ويجب علينا عباد الله الحذر كل حذر من مبطلات الصيام ومفاسده ها هي كالتالي أيها الإخوة أولا من أكل أو شرب في نهار الصيام من غير عذر شرعي متعمدا ذاكرا لصومه أثم ولزمه الإمساك والقضاء والتوبة إلى الله تبارك وتعالى ثانيا الجماع من جامع في نهار رمضان فسد صومه وجب وجب عليه القضاء والكفارة وأما الكفارة في ذلك إدقاء رقبة مؤمنة إدقاء رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إدعام ستين مسكينة ثم ثالثا إنزال المني في غير جماع يوجب القضاء سواء حصل بمباشرة أو استمناء التي يسمونها اليوم العادة السرية وهي حرام أما إذا احترم وهو نائم فأنزل فصومه صحيح ولا شيء عليه ثم رابعا الأخير القي وهو إذا خرج ماشي البعدة في طريق القام إذا استقاء الصائم فأقاء فصد, فصد صومه وعليه القضاء أما إذا قلبه القيء فلا شيء عليه ثم بعد ذلك عباد الله إنك صومي رمضان فوائد جمّة ومن فوائده أنه يربي أحوال الناس ويذكر الأغنياء بأحوال إخوانهم الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين والمحتاجين فهو في أيام الصيام يخص بما يخصون به من الجوع والعطش والحاجة إلى الطعام والشراب والشراب البارد طوال أيام السنة ويعطف عليهم ويوافيهم من مال الله الذي أتى من مال الله الذي أتى كما حث الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وسائر عباداتنا آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid bayan haka ya ku yan uwa ba mu ta fara da cewa hakika mun shiga wata mai alkhairi da albarka watan da ake yanta mutane daga wuta a kai su zuwa ga aljanna kuma mun ci su kwanaki daga cikin wannan wata wanda yau dai muna bakwai ga wata ko to muna mara ba. muna farin ciki da shigowar wannan wata wata na haƙuri na gafara wata kuma na samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala wadda kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan har watan ramadani ya shigo to akan kukkule kofofin wato akan bubuɗe kofofin sammai gaba ɗaya akan bude kofar sama akan bude kokokin aljanna kuma a kule kokokin wuta akan kama shaidanu masu taurin kai a daddaure su sai Allah madaukakin sarki ya sa mai kira ya kira yace ya kai ya kai mai neman alheri ka fiskanto ya kai mai neman sharri ka takaita kuma yana ga Allah a kowane dare yan ta bayi a cikin wannan wata muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yanta mu wayanda da za su shiga wuta ne to a sanadin wannan wata sai Allah maɗaukakin sarki ya yanta su zama ƴan aljanna muna fatan Allah ya ɗan yanta mu zama yan aljanna kuma yan uwa wannan wata ne kuma mai albarka wanda Allah maɗaukakin sarki yake kwarara alherai da albarka da karamomi da gafara da yadda ga mumine a cikin wannan wata kuma a cikin wannan wata a cikinsa ake samun dare lailatul qadari wanda wannan dare ya ci dare ku guda dubu na duniya ya ci watanni guda dubu na duniya da haka lailatul qadari khairu min alf ba wani bawa da dai dace da wannan dare ma dama wannan bawa ya samu kansa a cikin wannan dare yana roƙon Allah subhanahu wata'ala wani abu face sai Allah ya amsa masa muddin dai a cikin abun da yake roƙa babu laifi babu yanke zumunta yana daga cikin abun da ake so a gare mu ya ku ɗan uwa a cikin wannan wata mai albarka shi ne mu rinƙa yalwatawa wa fakirai da mataye waɗanda ba su da mazaje ko mazajen su suka mutu ba su da gata da miskinai da masu bukata domin hakan yakan ƙara arzikin mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kwatsara sa'ima duk wanda ya cayar da mai azumi ya zo da ya ruwa ka ba shi kurɗin ruwa ko ka ba shi abinci kai ko kunu ka ba shi ya sha to duk wanda ya haka za a ba shi gwargwadon ladan wannan bawan Allah da ya ciyar da shi kuma ba tare da shi an rage masa nasa ladan ba da a ɗauko kwatankwacin ladan a bashi shi bayan ga nasa ladan azumin ga shi da a ɗauko ladan azumin wannan bawan Allah duka a bashi ba tare da an rage masa wani abu a cikin ladansa ba wannan hadisi imamu ahmad da imamu turmuzi da su suka rawaito shi kuma an so mana lalle a wannan wata mu kasance muna yawan sallolin na filfili musamman a cikin wannan wata na ramadana duk abun da dama ka yi na lada da a ninninka maka to haka in kai na zunubi ma da a ninninka maka da haka mu yawaita sallolin na filfili da karatun alkur'ani da mudarasa na alkur'ani da halartar wuraren tafsirai musamman ma sallan tarawihi da tahajjud a goma na ƙarshe na wannan wata dukkan waɗannan ababuwa idan mun yi su to mun yi koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya kasance idan aka shiga goma na ƙarshe na wannan wata yakan tamke kwarajallansa kuma yakan raya da rekunsa yakan tayar da iyalansa ya zo a cikin hadisai wato ya ba a cikin hadisi ingantacce wanda suke imamul bukhari da imam muslim suka sun rawaito wannan hadisi wayannan hadisai gaba ɗayan su hadisi ne na abu huraira allah shi ƙara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya azumin watan ramadana yana mai imani da allah yana neman ladan a wurin allah ba a wurin kowa yake nema ba allah maɗaukakin sarki dai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya haka duk wanda ya kokari yayi tsayuwar daren lailatul qadari yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah Allah zai gafarta masa dukkan zunubansa haka duk wanda ya dage yayi tsayuwar Ramadana tun daga farkon Ramadana mutum bai sakaci ba ana sallan tarawihi da shi ko yana zuwa a gidansa yayi yayi kuma tsakaninsa da Allah Allah maɗaukakin sarki dai gafarta masa dukkan zunubansa dukkan waɗannan hadisai gaba ɗayan su ingantattu ne kuma yawan jama'a kanmu ya ku ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye dukkan kiyayewa akan abun da zai bata mana azumi duk abun da zai lalata mana azumi mu yi kokari mu nisance shi to ga sunan kamar haka na farko a cikin su akwai wanda duk ya ci abinci da rana ko ya sa abun sha da ranan watan ramadana ba tare da uzuri na shari'a ba uzuri na shari'a ko ya shafi mace mai al'ada ko mace mai jinin biki ko mutum matafi ko marar lafiya amma in ba ka mutum ya kuskure ya ci abinci ba tare da uzuri na shari'a ba da gangan yana mai tuna cewa lallai ko yana azumi to ya aikata laifi kuma ya lazunce shi ya kare bakinsa daga lokacin da ya ci wannan abun kuma zai biya wannan azumi ko dai tuwo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma wanda ya ci ba da sani ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya ci ko ya sha da rana a watan Ramadana ba tare da ya tuna ba kawai nama at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya tayar da shi in dai ba da gangan bane sai na biyu sai abin da ya shafi aljima mutumin da ya je ya taru da wata mace ko da matansa da rana a watan ramadana to ya riga da ya lalata azuminsa kuma ya waje ba a kan sai biya wannan azumi kuma zai yi kafara kafara na farko ko ya yanta baiwa mumina ko ya azumi wata biyu a jere ko kuma ya ciyar da miskinai guda sittin saboda haka duk wanda ya jangolo wa kansa to ya san ɗaya daga cikin waɗannan ababuwa dole su yi. sai na uku kutar da maniyi ba tare da yin jima'i ba shi ma wannan yana wajen ta biyan azumi daidai ne ta wurin mutum ya yi mubashara ne da mace ya yi rungume meniya da mace ko kuwa ya yi istimna istimna shi ne mutum ya yi amfani da wani abu ya yi a wasa da al'aurarsa har ya fitar da maniyi wanda suke a yau wai sun canza mata suna sai suna kiranta da cewa al'ada ce sirriya wato suna yin ta a ɓoye wanda ya ga ya shahara shi ba zai yi aure ba to sai ya rinka amfani da wannan yana zubar da mariyarsa to hiya haramun wannan aikata wannan abun haramun ne amma idan mutum ya yi mafarki yana cikin bacci sai mani ya fito masa to azuminsa ingantacce ne ba abun da ya shafi azuminsa ko babu komai a kansa sai na hudu na ƙarshe daga cikin abin da muka ambato shine amai mutumin da ya kuskura ya kutar da amai wadda suke abun da yake nufi da amai shine abun da da mutum ya kankaro shi ko ya kuto mutum daga uwar hanjinsa ta hanyar kwa'inta idan mutum shi ya zangolo ya sa hannunsa a baki ko ya amfani da wani abu sai ya amai to azuminsa ya lalace kuma biya yana kansa amma idan amai din ne ya rinjaye shi babu komai a kansa kwaya haka ya ku bayin Allah lalle a cikin azumi akwai fa'idodi yana daga cikin fa'idan azumi azumi yana tarbiyantar da halayyar mutane domin da idan mutum yana shan taba to idan ramadana ta kama ba zai ci gaba da shan taba ba zai bari dolin sa to ya kamata a ce in ya bar shan tabar nan to har wajen ramadana ya kiyaye shan taba haka mai shan giya haka mai gulma haka mai zuwa yana aikata wani abu na baɗala to ramadana yana koyar da shi ya kiyaye haka ramadana yana koyar da mu koyan sallolin nakulkuli da karatun qur'ani da sauransu duk wannan yana tarbiyyantar da mutane ne ramadana yana koyar da mutane ne wanda yana daga cikin fa'idansa sannan yana tunatar da mawadata da halin da ƴan uwansu suke ciki fakirai da waɗanda suke marayu ne da mataye waɗanda ba su da mazaje da miskinai da mabukata yana tunatar da su cewa waɗannan bayin Allah su ma suna shan wuya domin dumeyin azumi komin wadatansa da ya ji abin da su ma suke ji na wahala da haka kun ga yanzu azumin nan da a ce mutane za su iya biyan kuɗi a musu da masu kuɗi ba za su yi ba amma sai Allah madaukakin sarki ce dole kowa sai yayi amma wallahi inda a ce da kuɗi da a biya kuɗi a biya da mutane da yawa ba za su yi ba sai su biya kuɗi a musu kawai amma idan mutum yayi ya ɗanɗana ya ji zai gane cewa da miskinai da fakirai da waɗanda ba su da gata suna fashin wahala saboda haka in ya ji zai gane cewa lallai a ce wanda bayi da abinci yana cikin wahala da haka zai ji abun da suke ji na yunwa da ishin ruwa da waɗansu bukatu da suke da shi na abinci da abun sha ma musamman ma titin da yana da kuɗi yana da firij yana da ababuwa yana shan ruwan sanyi su za su yi ta bukata ko ba za su samu ba saboda haka zai gane cewa lalle su suna da wannan bukata su kuma wannan wahala fa da yanzu yake ji yake sha su suna wahalan ne shekara gaba ɗayan su sukutum to ya gane shi yanzu wata ɗaya aka tsakulo a cikin shekara guda ya ji ya ji gaba ɗaya kamar gebe duniya to kun yanzu zai gane cewa ashe suna shan wahala sai ya tausaya musu sai ya yalwata musu daga cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da haka a cikin Qur'ani a ayoyi da dama amma wannan da mu dauka misali Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari wayanda suke ciyar da dukiyoyinsu da daddare ne ko ko da rana sirran wa alaniya a fili ne ko a boye a falakun ajruhum inda rabbihim wayannan suna da sakamakon su a wurin ubangiji wala khawfun alaihim ba su da wani ainihin jin bakin ciki a nan duniya wala hum yahzanun ko ba za su gamu da bakin ciki ba ba bakin ciki ba tsoro duk ba za su gamu da shi ba tun da yin suna ciyar da dukiyarsu tsakaninsu da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rana da bayin Allah da su wayi gari face sai Allah madaukakin sarki ya turo in su mala'iku guda biyu muddin da gari ya waye ba wai a an yi tashin kiyama bane to sai Allah ya turo waɗannan mala'iku guda biyu na farkon daga ciki yana addu'a ne yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalifa. ya Allah duk wanda ya ciyar ka meye masa da gurbin abun da ya ciyar ko fiye ma da abun da ya ciyar shi kuma ɗaya yana cewa Allahumma a'di mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake da shi yake ciyar Allah ka kawo talahu a cikin dukiyarsa ka san dai talahu ko ba fassara maka ba Hausa amma ka suke fara shine Allah dai dirka ki dukiyar kenan daka muna fatan a yi kokari a ciyar da yan uwa duk wanda ka san bayi da shi ka yi kokari ka taimaka masa musamman yan uwa abin ta kai mutum yanzu aka kawo nansa da mafaninsa suna ƙauye ba su da geron kunu ba su da siga ba su da manja da za su ɗan ci su ji daɗi amma yana nan a birni ya sayi kiret ɗin koyi da manya-manyan madara yana sha yana jin daɗi yana walwala da shi da iyalansa amma ga yan uwansa can a karkara ya rabu da su babu gero babu masara babu shinkafa yan uwa mu ji tsoron Allah duk mutumin da yake yin wannan babu yadda za a yi gamu da alheri a wurin Allah subhanahu wataala da haka mu yi kokari mu ciyar da abin da Allah madaukakin sarki ya sauke sare mana ko mu sani in ka ba da sadaka a Ramadana da a ninninka maka ne sama da abin da za ka yi a wajen Ramadana duk ibadan da ka yi ta a Ramadana to ana ninka maka ne haka ma an ka aikata zunubi da a ninninka maka ainihin mummunan sakamako da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi azumin mu muna fatan kuma Allah madaukakin sarki ya karbi tsaye wanda muke yi na sallolin mu muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ainihin sadakokin mu da dukkan ibadun da muke yi ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a Najeriya da gidajen mu da local government din mu da jihohin mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina wa ja'al qiyadatana fi man khafaka wa taqaka ya hadi ya salam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله